<laughs> hajiya ki gode Allah sanata yana sanki ya biya adadin kuɗin da muka umarce shi da ya biya mu saboda haka yau za ki koma gida ki kwana da iyalin mai sana'a investment nigeria limited ke gabatar da dcp gama aiki dalilin da ya sa na tara ku a nan kamar yadda sabon baturen 'yan sanda ya umarci duk wani mai gari ko mai unguwa ya tara jama'arsa don shi zai zo Imana jawabi a kan tsaro ku saka idanunku a cikin unguwanninku da lokunanku da gidajenku duk mutanen da ba ku yadda da su ba sai ku hanzarta ku sanarwa da hukuma da gaggawa dillalai duk wanda suka san za su siyan masa da gida ko ba shi haya sai sun tabbatarwa da mai gari waye shi ba ka jin abin da 'yan sanda suke gargaɗe dukiya ta ce kai wani ne zai nuna min yadda zan juya ta kina iya buga community police waya idan kin ga ko fuskar da baki yadda da ita ba domin abu ne na taimakon juna da juna binciken da muka yi wanda ka baiwa gidan su suka ɗauki ɗanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni yar kauyen maɗaci ce dare da rana ba mu da kwanciyar hankali sakamakon zaman ɗarɗar da muke ciki na rashin zaman lafiya da ba mu da shi a ƙauyenmu kusan wata rana da daddare yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka shiga cikin ƙauyenmu suka kashe wasu daga cikinmu wasu kuma suka tarwatsa suka kashe kananan yara sannan suka yi garkuwa da mu inganta dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma permission to kariya thank you sir kamar yadda kuka sani al'ummar ƙasar nan sun dogara da mu ne wajen samun kwanciyar hankalinsu ta fannin tsaro a ƙarƙashin jagorancin shugaban 'yan sanda na ƙasa Muhammad Abubakar Adamu za mu shiga cikin wannan ƙauye aikinmu ne ba dare ba rana ba tsoro kuma mu shiga cikin wannan ƙauyen mu kawo wa'annan mutane ɗauki ko ba haka ba ne hukumar 'yan sanda ta ƙasa PIG a ƙarƙashin jagoranci shugaban don kuma wallahi da ba Mun san halin da za mu tsinci kanmu a ciki yau. ba komai ai Allah shi ne abun godiya kuma ku gode wa shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa Muhammad Abubakar Adamu bisa jagorancinsa muka fito muka sai da ranmu don mu ceci al'umma kuma mu kare dukiyoyinsu. Inganta dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma. Zuwa yanzu nawa suka haɗa. Sun ce mu bai kai miliyan biyu ba abin da suka haɗa. Kar wani sake yin magana. dama ai ɗaukar ran ma ya fi daɗi da kuɗin mani wani sa'in. inganta dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma. Kana motsawa sai na tarwatsa ma kwakwalwa. Community policing